بل متعنا هؤلاء واباءهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون ممبا ودنا waɗannan جندادي سود ايا ينسو da abin da muka shimfiɗa musu na mu domin mu yi musu talala har sai da suka kwashe tsawon lokaci akan haka sai suka yaudaru da wannan suka doge bisa kafircinsu shin waɗannan ruɗaɗɗun masu gaggauto da azaba a kansu ba su san cewa mu muna zakkewa ƙasa ta ɓangarori daban-daban ta hanyar rinjayar mutanenta da cin galaba a kansu ba ne sai su yi la'akari da haka don kar abin da ya auku a akan wasunsu ya faɗa musu waɗannan ba masu cin galaba ba ne, su ne ma ake cin galaba a kansu.